gwamnan jihar borno professor gana umar zulum ya nuna damuwarsa game da hare-haren da 'yan kungiyar boko haram ka kaiwa kananan hukumomi a cikin 'yan makonnin nan gwamnan ya dai bayyana wannan damuwar ne lokacin da yake karban baguncin kwamitin 'yan majalisar dattawa da na wakilai kan harkokin jami'an soja da kashin jagorancin sanata muhammad alin dume ya ce jami'an sojan da ke yaki da 'yan kungiyar boko haram a wannan shiya na kokari sai dai akwai buƙatar ƙara ƙaimi da ganin cewa an kawo ƙarshen hare-haren da yayan ƙungiyar boko haram ɗin kan kaiwa kan jama'a. we had a military attack yesterday in Gudu. credible information revealed that the military were able to return the attack. But the question is that, would the situation remain like this? yace is need for us to now look into a more permanent solution. Ya ko a je ma mun samu kwakwaran bayanai da ke nuni da cewa akwai wani hari da yayan kungiyar Boko Haram suka kai ji a garin Gubiyo sai dai jami'an sojan mu sun barar da wannan harin amma ban tabbayar a nan shine har tsawon yaushe za mu ci gaba da kasancewa cikin wannan lamari dole ne mu samar da mafita da zai kawo ƙarshen wannan lamari kuma yanzu ma kuke shaida mun cewa ta komanda ya ya zuwa Magumeri dan ya fuskantar wasu maharan a garin na Magumeri dole ne mu samar da mafita game da da irin wannan lamari a haka ya ce muna yabawa ayyukansu da cewa an fuskanci hare-hare da dama cikin makonni uku da suka gabata musamman ma waɗannan ƙananan hukumomi ukun amma jami'an sojan sun barar da kusan kashi casa'in na irin waɗannan hare-hare da haɗin gwiwar civilian jtf ɗinmu da kuma maharba muna yaba musu kwarai da gaske kuma muna yaba wa gwamnatin shugaba muhammadu buhari game da inda ya mai da hankali kan al'ummar mu amma tambaya mafi mahimmanci a nan shine za mu ci gaba da kasancewa haka ne amsar a nan shine a'a dole ne mu sa ma al'umma mu mafita a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum but the most important thing that we should think of is that can we continue like this the answer is no sanata muhammad alim dumide ne dan majalisar dattawa da ke shugabantar kwamitin jami'an sojan mun zo mu gane wa kanmu ma idonmu mu ji kuma daga wajen wayanda suke fatatuka har da kuma yan jarida da kuke aiki a nan cewa menene ne gaskiyar maganan menene za a yi a kawo karshen wannan abu kuma menene matsalolin kuma kamar yadda ka sani cewa wannan abu ne ya da ya shafi fannin tsaro saboda haka wayansu maganganu ma ba za mu faɗa a rediyo ba amma mun gindin abun yanzu mun ga inda matsalar rahoton yake kuma za mu kai wa wayan da ya kamata rahoto a kan abin da ya kamata a yi za mu tabbatar da cewa abin da ake bukata ya shiga cikin kasafin kuɗi don a kawo karshen wannan matsalan da muke fama da shi. Don ka kamar me ko gano ne ke kawo wannan tarnaki wajen kawo karshen wannan matsala kusan shekara goma kenan ana yaki da ah, mayakan Boko Haram a Najeriya. Ai kamar yadda na gaya maka ne yakin Boko Haram ana yaki ne da wanda yake so ya mutu da wanda kuma gashi nan yana aiki ne ba bisa ga abun da yake da shi duk da kasawan abun da yake da shi yana iyaka kokarinsa kuma ba a fahimci abun ba amma yanzu an gane cewa wannan abun fa ya kamata daya a kawo shi karshe na biyu akwai abubuwan da ya kamata kamar da nace ya shafi tsaro ne wanda dole sai an an samo su tukuna kamin mu ce an kawo karshen wannan amma ka san matsalan da ake da shi yanzu babba ba wai shine a ce an yi nasara akan Boko Haram ba wato a ce an ci nasara an ci nasara akan Boko Haram amma boko haram bai kare ba maganan yanzu shine ya za a karasar da shi kuma ina ganin insha Allah za a karasar da shi ba lokaci mai yawa ba wannan matsala na hare-haren yan gungiyar boko haram dai a iya cewa na ƙara karuwa ganin yadda kusan duk wayewan gari aka kai hare-hare kan kananan hukumomi daban-daban musamman ma arewacin borno da da cewa jami'an soja na dakile irin waɗannan hare-hare haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya